الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون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 don halitta hawa'u min dil adam daga awaza annabi adam da irin nisa'i sauran mata kuma an halice su min nudufin rijali wan nisa'i daga dugon maniyin namiji da na mace Allah ya haka ne lita'ani su biha don ku ɗebe kewa da su ku samu natsuwa wale ya kuna auladukun misilukun kuma ɗiyanku su zama irin misalinku waje alalakun min azuwajikun banina wa hafada kuma Allah ya sanya muku daga matan nan naku ɗiya wa hafaratin da jikoki hidimatun don yin hidima wa hunnal banatu su ne ɗiya mata ta hadumnal buyuta suna hidimar gida wa auladun ko kuma ɗiya maza wato shine auladun-auladu wato ɗiyan ɗiya su ne hafada eh, wa adafa sai ya idafar bani na ɗiya maza lil azuwaji zuwa ga matan lamfi sale auladi domin hituwar ɗiya suratun da sura wa ruhan da ruhi min hunna daga mata wala ajali zalika saboda haka yadda bi walwala da umuru da ka'ida ɗa yana biya uwa ta yi ne riƙe ga bauta idan uwa goya ce sai ɗanta ya zama ainihin ba ko da ko uba ne ɗa amma idan uwa wato ɗiya ce to abinda za ta haihuwa sai ya zama ɗa ko da ko uba ne bawa ne wa hurriyatu da yauci duk ɗa yana bi wajen uwa ne wa tsara mislaha fil filmaliya. kuma sai ya zama ainihin misalin ta ga abin da ya shahi ainihin dukiya da annahu in fusila domin shi ɗa an ɗebo shi ne min al'abi daga uba daga fatar ɗigon ruwa la mata na ba wata kima gare shi ba wa inna maktasaba saba minha ɗa ya zama abin da ya zamo ne sanadiyar uwa domin a cikin cikin ta ne an kare ne shi har ya kai abin da ya zamo zaka razaqakum Allah ya azurta ku mina at-tayyibati daga abubuwa masu tsarki abubuwa masu daɗi anwa'u thimar ɗiyan itace wal hububi da kwaya wadda ake noma wal haiwana da kuma dabbobi sai Allah ya ce afa bil badil yu'minun yanzu su mushrikai suna ba da gaskiya ne ga abin da a karya. bittiqa'i bi itikadi da ainihin wato aqidantuwarsu manfa'atal asnami cewa wai gumaka na da amfani wa bi ha wa shafa'atiha ainihin wato da kuma barin Allah madaukakin sarki wa shafa'atiha da neman ceto ga gumaka su ba Allah shi an ma'anar imanin su da ƙarya ainihin wato kuma su kafirce ma abin da a gaskiya sai Allah ya ce wa bi ni'matillahi yakfurun sannan su kafirce ma ni’ma Allah bi ishrakihim dan yin shirka su zuwa ga Allah ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون نعم الله سبحانه وتعالى wa ya abuduna su mushrikai suna bauta ma min dunillahi kuma bayan Allah su ne gumaka ai gairu wani Allah ma la yamliku lahum rizqan wa abinda bai mallaki wani arziki gare su ba min sama'i daga sama bil madari bai iya saukar da ruwa wal ardi kuma bai mallaki arziki kasa ba bin nabati da hitar da tsirrai la taj'alu lahu ashbahan kada ku sanya ma Allah ababen kamantawa ta shirkuhun ku yi shirka da su bihi zuwa ga Allah li'anna man asharaka bihi shay'an duk wanda ya shirka da Allah wani abu fa qarshabahu ya kamanta shi ne bihi da shi inna Allah lalle Allah ya alama ya san fasadu ɓannat mata ta ƙuluna abin da kuke faɗi wa azumi da girman jirmikum laihinku fi ma ta fa'alu ga abin da kuke aikatawa wa antum alhali ku kula ta alamuna ba ku san zalika wannan ba walau alimtum zalika da kun san haka lama jara'atum alaihi da ba ku yi ƙarhin halin yi ma Allah shirka ba wani ma'ana abin da an ma'ana ya alama Allah ya san kunhul ashiya haƙiƙanin kowane irin abu وأنتم كلا تعلمون أبو بكسان كومي با فدقوا رأيكم بهاك كبار رأيكم ما أنسه تاريد أبين دا الله أنس انتامكو يتشي أجزكيا نعم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم ضرب مثلا سنة الله يبقى مثالي لنفسه كيني ولمن أبدا من دونه da waɗanda suke bauta ma wani shi da ƙali sai ce ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون daraballahu masalan Allah ya buga misali wai gudalu ana yi wa badali minhu daga ainihin shi masalan din can shine abdan Allah ya buga misali ga misalin bawa mamluka wanda ake mallake da shi sifatan siffa ce shi mamlukan ta mai ya zahuwa da ta bambanta shi minar furri daga wanda adda fa innahu lalle shi abdu bawa abdullahi bawan Allah ne la ya kadiru ala shay'in shi wannan bawa baya da iko akan komi li adami mulkihi domin baya da mallaki komi ba a kharaja bihil makatibu wal ma'zun wanda ya hitar da shi daga zama ne mukatibi ko kuma ya zama bawa wanda an kai izini na ya ya hulɗoɗi na dukiya ah, wa man razaqnahu da misalin wanda mun kai arziki minna daga gare mu Eh, rizkan hasanan arziki mai kyawu fa huwa yunfiqu minhu yana cewa daga arzikin da mun kai mai sirran a asirce wa jaharan da bayyane ya tasarrafu fihi yana yin yadda ya ga dama a cikin arzikin nan da mun ka bashi kaifa sha a duye da yasu fal awwal wancan na farko shine abdan mamlukan shine mislul asnam sune misalin gumaka wasani shi kuwan gaman razaqnahu minhu rizqan hasanan shine mislul mislu ta'ala shine misalin Allah maɗaukakin sarki Har hal yastawu to kana ganin suna iya zama daidai al'abidu bayi to gajiyayyu wal da wanda adda al mutasarrifu wanda ke yin yadda ga dama suna zama ɗai la ba su zama ɗai wajen abdamir an kai jam'in damira an ka ce la yastawun lil ma'ana don ma'ana alhamdu godiya ta tabbata lillahi ga Allah almun faridu makaɗaici bil ijadi da samar da halitta wal istihqaqil uluhiyya da cancanta abota shi kadai bal sai dai aka saro mai yawan mushrikai la yu'minuna ba su la ya'lamuna ba su da sanin ma yusiruna ilaihi abin da zasu koma zuwa gare shi min azabi daga azaba wa hu. don haka suke yin shirka da Allah wa yudifuna ni'amahu da gairihi suna daukan ni'imomin Allah suna danganta ta zuwa ga wani shi wa ya'budunahu suna bauta ma wani Allah li ajaliha don wannan bautar da suke masu na'am وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يعمر بالعدل وهو على صراط مستقيم summa raba matsalan sannan Allah ya buga wani misali da zalika ga wannan awdah wanda an mahi bayyana mini al daga misali na farko ba qala Allah madaukakin sarki yace wa raba Allah masalan Allah ya buga wani misali shi ma wa yubdalu an yi badali minhu daga gare shi rajulaini mutane guda biyu su mutanen ga guda biyu a hadu ma afkan ɗayan bebe ne wale da a harasu an halice an haihe shi yana bebe bai iya magana la ya kadura ala in ba iya yin komi da annahu la ya fahamu domin ba ya fahimta in an haɗi wa la ya fahamu kuma ba a fahimta ta shi in ya haɗi in an haɗi ba ya ji shi kuma in ya yi magana ba a gane ganewa wa huwa shi ga yanan kallon ya zama nauyi sikilon nauyi wa iyalan ya zama iyali ga uwayen gidan shi ala maulahu ga uwayen gidan shi waliyu amrihi majibincin al'amarin shi asiluhu abinda a tabbata ya tabbata gare annabu cewa shi alimtum kun san eh, adimun naf'i baya da wani amfani ma'addarari zahir sannan kuma gaya da cuta mabayyaniya baya da wani amfani ko da yaushe shi dauke da nauyi ne don haka ya zama nauyi kuma baya da wani amfani aina ma yi wajjihahu lokacin duk inda ya fuskanta fi dalabi hajatin a cikin neman bukata au kifayatin ko neman wata isuwa la ya ati bi khairin ba iya zuwa da wani alkhairi ah, bi najihin da wata nasara wadda ake saran a samu a wurin shi li'anna manadal alkhaira domin madanhorin alkhairi shine alqaulu aw da duk inda kaga wani alkhairi ya samu to an yi magana ce ko kuma an yi aiki wa huwa arun minhuma shi kuma irin wanga bawa irin wanga mutum ya tsira daga waɗannan abubuwa wato bai iya magana kuma bai iya wani aiki wa hadha mislu sanami wannan shine misalin gunki wa huwa la yanfa'u ba'i da amfani wa yadurru abidahu yana cuta mai bauta tai bi kulfatil hamdi ga da yawa halak kai zaka dauka tai wannan kali kai zaka ciratar da shi in ka tashi wani wuri ka koma da shi wani hidimatu kai za ka yi mai hidima ta hanyar shafa mai turare ta hanyar yi mai ainihin wato rufe ɗaki ne da dai sauran hidima duk kai kai mai wahala shi ko bai maka amfanin komi sai Allah ya ce hal yastawi to wanda a haka ko yana zama daidai da huwa shi abu kan wanda abbebe almazkur wanda an ka ambata wa man ya amuru bil adali da wanda shi koyi ka umarni da adalci zu fayatin ma'abucin iswa wa da shiriya. yanfa'un nasu yana amfanar da mutane e, bi hasihim da ƙoƙarin keɓantar mutane da kwaɗaitar da su alan naf'i ga aiki mai amfani wa man uhum da hana su min darar daga cuta yana zama ɗaya da shi ba ya zama ɗaya da shi wa huwa fi yi ala siratin mustaqim kuma gashi shi akan karan kai ne yana bisa ga tafarki madaidaici wa hadha mislullahi wannan shine misalin Allah bima ya qadihi bima ga abin da yake bayarwa ala ibadihi ga bayi ne min an'amihi na daga ni'imomi ne wa asari rahmatihi da gurabun rahamomi ne wakila an ce al'ayatu wannan aya misalin misali ce lil kafiri wal mumin da misalin kafiri da mumin shi kafiri shine abkamu shi kuma almuminu ainihin wato shine man ya amuru bil adali eh, eh, man ya amuru bil adali ala siratin mustaqim wallahu a'lamu Allah haddasa sani walillahi ghaibu samawati walillahi ghaibu samawati wal ard وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير غيب السماوات سنين غيب أبين دا أتكين سمي والأرض دا كسي ولله دقا الله يكي ألم الله يسمى غاب أبين دي يهو فيه ما أتكين سمي دا كسي wa ma amru sa'ati al'amarin tashin kiyama bai zamo ba fihe ma gare su e, kiyamuhu ma tsayar da su da sur'ati da gaugawa ɗaukuwarsu wasu hulatin da sauƙi aukar da su da dai a wurin ubangiji ila kalamin basri sai kamar kyautawa ijiya rafu'ul ƙarfi shine ɗaukakawa gani min a alal hadika daga saman ainihin wato abin nan eh, eh, eh, mm, gabar gira ta ido ila asfaliha zuwa kasanta abubuwa a ƙarar ko kuma ma kai al'amarin abu ko abu a wurin allah ya yi kusa kusa bisa ga kyautawar ijiya minhu daga allah la'annahu domin cewa duk abin da allah ya so mai zamuwa ne bi lafazi kun da lafazin kun fa sai abin ya zamu baina Eh, bayanin bayani ne likamali kudratihi ga cika kudurar ubangiji wali za saboda haka kala sai Allah ta'ala ya ce inna Allah lalle Allah kadirun mai iko ne ala kulli shay'in ga dukkan komi sun madalla ala kudratihi aidan sannan Allah ya kara kawo wani abu mai nuni zuwa ga kudura ta yi bi da faɗa ta yi wallahu akhrajakum أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله ألا أخرجكم شيه تدكو من بدون أمهاتكم دقشكا ننقوا ينكم أتا لا تعلمون شيئا لوك تنبك سنكومي با من الأشياء دقا أبوبوا وجعل لكم السمع ألا يسنيا مكجي بمعنى الأسماء ألا يسنيا مكورا رنجي والأبصار دنقني wal afida ta sanya muku zukata kulubun zukata tu na da kuke tunawa bil awwalaini ko kuma eh, bil awwalina daga na farko ah, abin nan juz'iyati kuna iya sanin abubuwa wato yanki al ashiya wato bangarorin abubuwa kuna iya gane abu ga yadda kuma a rarrabe kuna iya rarraba shi in ka ga mutum kana iya cewa wanga mutum ne amma ga mutum din nan kana iya bambanta bangarora ne nan hannu ne nan kafa ne nan kai ne nan ciki ne nan wane ne nan wane ne sun matantabi huna sannan kuma ku halka bi kulubikun ga zukatanku ku fahimci abubuwa a cikin zukatanku bi mu share kati da abubuwan tarayya wa mu tun da abubuwan da suke mabambanta bayyana ha Allah ya bayyana muku su kirarin ihsas saboda maimaituwar ihsasun fahimtar ku ko jinku hatta ya hasila lakumul ulum ha ilmuma su tabbata gare ku albadihiyatu waɗanda suke ababen kayatarwa wata tamakkanuna min tahsilil ulum daga nan sai a ce kun waye gari kuna masu ilimi in ka biyo hanya yanzu daga nan in ka taso misali daga daga daga um, bello bara about kana son ka zo ainihin na anguwar ga tituna nan waɗanda za a racewa a yi yamma amma duk ba ka shiga su sai ka kawo wanga nan nan wurin gidan mahairu nan za ka gane cewa tu wanga za ka shigowa to kaga duk wannan ai ilimi ne Allah ya sama ka iya gane bambanci haka kuma in ka shigo ga gidaje ne iri iri wani ma ko gambu ba ya da amma ba ka shiga sai ka kawo gidanka sannan ka shiga to duk waɗannan kudura ce ta ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya samu dan adam domin ilimi ya tabbata gare shi alkasbiyatu na wajen sana'o'i bin nazari fiha da yin nazari gare su la'allakum don cewa ku tashkuru ku yi godiya ga allah maula tilkan ni'im wanda yake shine majibincin waɗannan ni'imomi ku gode mashi bil imani da yin imani wa da'ati da yin da'a na'am ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ثم ذكر دلائل دلائل الآفاق سنة الله أنبت وسد لله وإن سنك شاهي سني وإن ذا سكارا مكو سنن قدر الله da iko ne don ku ba'ada da la'ilil anfusi bayan ya kawo muku dalilai akan kukan ku da kaulihi da wadatai yace alam tara hakika ka gani ila dairi zuwa ga tsuntsu musakharatin ababen horewa muzallilatin waɗanda an ka hore su litsaira rani ga tashi fi jawi sama'i a cikin sararin sama ai alhawa sarari baina sama'i wal tsakanin sama da ƙasa wa jawu shay'i in an ce jawu shay'i ai dakhilu ciki tsakiya tai kala ka'abul akhbar ka'abul akhbar ya ce inna daira kun ga tsuntsu tarfa'u fil jawi tana tashi ne cikin sararin sama komi tashinta ko da irin tsuntsun da ake ce ma maiki don shi a ƙarshen tashi daga cikin tsuntsaye to ya ce nisan da tsuntsu zai iya tashi cikin sararin sama shine isna ashara milan ya yi tahiyar nisan mil goma sha biyu tsakanin shi da ƙasa iyakar tahiyar da zai yi kenan ina fata an gane amma ga wasu tsuntsaye Allah ya ba mu yanzu waɗanda suna ta hiyaye da haka nan shine jiragen sama Allah ya ba mu jiragen sama don ni'ima ta yi su ba maganar mil goma sha biyu aka yi ba an wuce haka akwai jirgin da in ka shiga za ka ga akwai wata talabijin ciki wadda ka gwada maka ta hiyar jirgin ga yanayin yana ta tahiya in an kawo wata ƙasa za ka ga an kawo ga ƙasa ga bodar ta nan ga kanin kun shigo ta sannan za a gwada maka cewa yanzu ha tsakaninku da ƙasa kuna tsakaninku da ƙasa kimanin ƙafa dubu talatin da wani abu tsakaninku da ƙasa nisan ƙafa dubu talatin da shidda ina shiga jirgin da an ka rubuta hakan tsakaninku da ƙasa ƙafa dubu eh, talatin da shidda ka gaba mutum magana ka tsaya batun magana mil goma sha biyu kuma tsuntsaye ne eh, eh domin don haka ma an ka same sunan tsuntsu an ka same a tsayyara saboda tashi yake amma duk da haka nan in ka kwatanta nisa ne da tashin da yake da tsakanin shi da sama ko tsakanin shi da rana balle taurari ba a ko kwatantawa in an kasa miliyan so in an kasa so miliyan bai kwashi kashi guda ba duk wannan dagawar da yi ba Allah ne subhanahu wata'ala yana ba mu waɗannan abubuwa ne domin mu ƙara sanin girma ne da ƙudura ce da iko ne wala tafi fauka zalika tsuntsu ba iya tashi sama da abin da ya wuce mil goma sha biyu tsakanin shi da ƙasa mayan su kunna ba wanda ka riƙe tsuntsayen nan daga su faɗo illallah sai Allah ya ta yi da iko ne iz da amata domin a lokacin da suke yin sama ɗin nan babu wani ginshiki wanda an tallabe da su hunaka cananka wala alaka kuma ba wani abu an kasa can yin rataye su ya rike su ba ina bi zalika a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi da lalatun masu shiryawa Sani, ga wanda yi wannan aiki shine Allah wa qudratihi da iko ne min wujuhin shatta ta daga huskoki mabambanta li qaumin ga mutane nuna masu imani la'annahum domin su masu imani al na biha suke amfana da waɗannan dalilai da Allah yake gwadawa istidlalan don kafa hujja ala wahadatu sani'i bisa ga kadaituwan mai wannan aiki wa qudratihi da iko ne na'am wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ambaton wasu ni'imomi da ya zuwa gare mu domin mu ƙara godiya da kaɗaita shi da ibada ya ce wallahu Allah ja'ala lakum shi ya sanya maku saknan wuraren zama min buyutikum daga ɗakunanku shi kai ne a ilmantar da kai da za ka yi ɗaki ka zanna wata ni'ima ce daga ni'imomin Allah mawdu'an bagire taskununa da za ku zannawa fiye cikin shi waqatu tukum a lokacin da kuke zanne gida kabuyutin kamar ɗakuna alhajari waɗanda kuka yi da duwatsu Walmadari madari da waɗanda kuka yi da hoge shine wanda aka yi da kungaye ko tobulla ko bulaluwa duk dai ma'anar shi kenan wal hashishi da waɗanda kuke yi da wal eh, khashabi da waɗanda kuke yi da itatuwa kamar katako falankai ko plows ku haɗa ku yi daki ku shiga ku zanna duk Allah subhanahu wa Ta'ala shi ya samun maku haka waje alalakun kuma ya sanya muku biyutan wasu ɗakuna waɗanda kuke yi min juludil an'ami da fatar dabbobi hiya alquba sune abin nan darbuka wato irin darbukan nan da aka yi wadda ake ɗora a aza bisa ga raƙumi mutum ya shiga ciki a ruhi a ɗora shi ciki ba mai sanin ma akwai mutum ciki to Allah shi ya sanar da ku almuttakhizatu wadda kuke yin ta min al'adami daga fata waya tanawalul khiyami ana yin hemomi almuttakhizatu waɗanda ake yi ake riko don a shiga cikin su min alwabri daga wabri abinda an wabri shine gashin gashin raƙumi shine wabrun wasuf da waɗanda aka yi da sufi shine gashin tumaki wa sha'ari da wanda aka yi da gashin ainihin wato abin nan awaki fa inna ha abin nan fa inna ha min hai min haisu inna ha thabitatun wato waɗannan ta kasanto su matabbata ala ha bisa ga hatun dabbobi yusaddiqu alaiha annaha min juludiha yana ƙara gasgata maka cewa waɗannan ainihin wato A abubuwa da ake yi na waɗannan wuraren shiga a ɓoye da fatan waɗannan dabbobi ɗin ha waɗanda kuke jin sauƙin ɗaukar ta ya khifu alaikum hamliha ɗaukar ta ne muku sauƙi wa ha da ciratar da ita yau maza'anikum ranar maraitar ku ai safarikun hiyar ku akwai waɗanda suke za a kafa su in an zo ga wurin zama da an tashi hiyar kuma za a cire su a naɗe a lunke a ɗora ma abin hawa ai ta tahiya kuma sai an tahiya a cire ina fata an lura ko yanzu in za ka ga makiyaya sun yi tashi daga kudu za su yi arewa ko daga arewa za su yi kudu to za ka ga wasu itatuwa masu kama da bakunkuna masu tsawo an ɗauro ma shanu ko an ɗauro ma raƙumma ko an ɗauro ma jakkai an hito an hau su to irin waɗannan itatuwan in an ka tafi inda za a zauna su za a haɗawa a kafa su ga ƙasa sai a kawo ainihin abin lullubawa a lulluba hol sai a shiga ciki a zauna har lokacin da an ka tashi yana fata an lura akwai ire-iren su waɗanda suke yanzu an yi irin su na zamani wanda suke in ka je mai yawa in ka je aikin hajji ka yi ganin irin su ko kuma turawa masu yawon duniya masu yawon shakatawa da za ka gan su wato kaman kamar irin gidan sauro na wanda aka samu jarirai na dauri wanda za a jawo zare ne kawai lima sai a ruhi in kuma an tashi budewa za a jashi sai ya bude to sai ka kafa ciki akwai zi inda za ka buɗa ka shiga in ka shiga kamar ka ruhe sauro bai damun ka ga tiwa can ciki kai kwancin ka ka yi bacci haka gaji ka tashi yana fata an gane eh, in ka da wadata za a gan su turawa na waɗanda ka zuwa aikin hajji da wasu larabawa masu arziki Eh, musamman in an taso daga daga daga daga daga arfa zuwa muzdalifa za ka ga ana ɗan kakkawa su gehe ana tsayawa a huta yan an gaji yana fata allura eh, eh, ko kasashen duniya wanda suke ko kana taya daga nan yanzu in ka tashi za ka je mai duguri misali ka gani dogon ta ce ko to in ka gaji da tahiya kana jin bacci sai ka faka mota ka cikin daji sai ka kai ka buɗa ka shiga ka kwanta kai baccinka <laughs> in ka gama baccinka ka tashi ka bude ka nade ka runke ka sa cikin mota gari ta yanka ko yanzu irin nan wajen jigawa ba ka da baka jigawa ko eh, mun tashi mun tahi wajen karfe goma da rabi haka sai motar mu ta lalace mm. sai hankalin mai tashi na dare kuma cikin daji cikin daji sai mun ka kira wanda ango ne mm. muka ce inna lillahi ga abin da ya faru ga abin da ya faru kaza ka to kada ku damu mota za ta zo yanzu a yi maku gyara ku ba wani abu don ba mu shiga cikin dutse ba sai wajen kare uku na gari babu wani abu da mun gani an mun ka tai kare uku mun ka shiga cikin garin mun ka ta yi buɗe mun gida mun ka shiga mun kai wanka sai asuba a kai ya mu na kai mamaki lallai ka akwai mamaki kana amma nan ce zan zo nan daga an ce mangariba na yi ana magana inda hankali na yake ya tashi a kwarai da gaske har dai a ce ka hito ka taso ma ka wuce kihuntuwa za ka zo nan to in an ce maka rana ta faɗi hankalin kowa ta shi yake Allah ya mala rana ta faɗi ba shekarar jiya ƙarfe takwas da rabi su ka tare mu nan ta san ma kuceri kaji ko na dare ko na dare ga motoci ai da na siyasa sai abin da Allah to ka gani to Allah madaukakin sarki ya sanya muku irin waɗannan abubuwa don su muku saukin ɗauka a lokacin da kunka tashi daga wani wuri zuwa ga wani wuri wa yau mai iqamatikum da kuma lokacin zaunawa ku lokacin saukakku ga wuri sai ku kai ku aza fi wad'iha a cikin dora ta aw ko kafata waqatul hadari lokacin zama awon nuzuli ko lokacin sauka wa aswafiha kuma Allah ya sanya maku ni'imomi daga sufin dabbobi ai abda'al tumaki wa bariha da gashinta sune ma ai abun nan wabaru shine gashin raƙumi wa ash'ariha da kuma gashin awaki Allah ya sanya muku a asasan tarkace mata'an wasu kaya waɗanda kuke yi da su billumsi na yin tuhari wal furshi da yin shinhidu wal akasiyati da yin jikuna ko buhuhuwa ko wurin sanya kaya wal busdi da yin hidu wa mata'an da kuma dai ainihin wato jin daɗi bit tajribati ta hanyar jarabtawa wakila an ce al'asasu abinda aka nuni da al'asasu jam'il mal shine tara dukiya kuna tara dukiya daga gashin raƙumma da gashin tumaki da gashin awaki wal mata'u abinda ake ce ma mata'u shine ma ya tamatta'u bihi abinda ake jin daɗi da shi firbaita a cikin gida khasatan keɓance Allah ya yi maku haka nan ku more ma waɗanga abubuwa ilahinin zuwa wani lokaci tubla fiye da za a jarabce ku fiye cikin shi au ilahinin qada'i a amarukum har zuwa lokacin karewar rayuwarku na'am wallahu ja'ala Allahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بعثكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وجعل الله يسيا مكو أكنانا wato shi a kanan jam'i ne na kinnun abinda a kinnun shine daki wanda za ka shiga ka ɓoye kamar yadda wannan eh, abu zaid ya yi wata waka yake cewa ja a shita'u eh, eh, menene ja a shita'u wa'in min hawa ijihi saba'un izal ma'u an hajatina habasa ya ce lokacin hunturu ya zo ko da hunturu ya zo ya ce shi da abubuwan da sanyi ka bukata guda uku a lokacin da bukatan muka taɓa ruwa ta yi wahala in kana son ka yi maganin sanyi to abubuwa ne guda bakwai in ba ka da guda to akwai tangarɗa waɗannan abubuwa guda bakwai to su ka tattara su yi maganin sanyi in guda abba kada malam to a dai hankuri akwai matsala ba kai maganin sanyi ba an gane ko to shine sai ya ce kinnun shine wannan da na ce a kanan yana nan jam'i na kinnun ya ce kinnun wa kisun wa kanunun wa ka'asu dilan wa ba'dal kubabu wa kussun na'imun wa kisa waɗannan su ne maganin sanyi in ba su ka haɗa ba to ba kai maganin sanyi ba ya ce na farko dai ko da sanyi ya zo kinnu yana da ɗaki yana da ɗaki inda zai shigewa ya ruhi hankali kwance sannan ya ce wakisun sannan yana da alabai ne cike da kuɗi yana da jikatai da kuɗi lahiya lau zuwa ruwa ɗai za a yi ne ko ya ce a sau abu an gane ko? sannan ya ce wa kanunun da, da, abin nan gungumi na, hasa wuta an kunna wuta ɗakin ya ɗauki ɗumi sannan wa su ɗila sannan shi da kwanon da kakken kayan yaji kayan yaji ne ga sunan citta masakwari kin bawa ne ne an da ke gashi nan yaji ya haɗu sannan ya ce wa ku kubab sannan bayan wannan ga gasasshen nama sannan ya ce wa kusur na'imun sannan yana da mata kyakkyawa lahiyayya mai ƙiba lahiyayya man imciya sannan ya ce wa kisa sannan da ƙaton bargo ya ce to waɗannan su abin da sahi ka bukata ja a shita'u wa indi min hawa ijihi sabon idan ma'u an haja hajatina habasa kinnun wa kisun wa kanunun wa kasu ɗilan, wa ku babu wa kusun na'imun wa kisa waɗannan su an maganin sanyi dan an rasa guda da da sai a hankula ba a yi maganin sanyi ba tukun <laughs> to ya yace ainihin wato abin nan a kananan wato allah subhanahu wa ta'ala shine ya sanya muku kananan ɗakuna wato wurin shiga ku ɓoye minal jibari daga cikin duwatsu minal kuhufi na daga ainihin koguna kogo an san kogo ko kogon duci in san yayi ma yawa sai ka shiga eh? wallahu ja'ala lakum Allah shi ya sanya muku min ma khalaqa daga abin da ya halitta min shajari ne daga duwatsu ne daga itatuwa gairihi da wani ne ya sanya muku zilalan inuwoyi tattakuna bihi min harri shamsi wanda kuke kare kanku daga zahin rana waje alalakun kuma ya sanya muku aknanan ɗakuna min aljibali daga duwatsu min alkuhufi shine shi kuhufi jam'i ne na kahafu shine kogo was da sarabu abinda as sarabu surubu jam'i ne na sarab abinda as-sarabu shine rami na cikin ƙasa wato eh, ƙofar ƙarƙashin ƙasa an fahimta ko ramin ƙarƙashin ƙasa shi ake ce sarbu ko kuma as-sarab jam'u kinnin shi a kananu jam'i ne na kinnun ai ma yustakannu fihi abinda ake koyewa cikin shi ai yastaturu ake koyewa min harrin daga zahi obardin ko sanyi wal masafiru matahi iza ganiya idan mawadaci ne fa kinnu bil khiyar kaga shi yana da yan hemomi ne waɗanda da mun ka bada misali waɗanda zai kai cikin mota tai ko ya sauka bisa ga raƙumi ne ya kafa ya sha inuwa ko kuma ya maganin sanyi in lokacin sanyi ne wannan ita a halin mai wadata wani hawi ha da makamancinta wa au fakiran ko kuma in talaka ne fa kinnu bi kulli ma shi ko sai ya ɓoye ga abin da duk zai kare shi min al-kuhufi kamar kogo wasu rubi da ramu cikin ƙasa wa gairu zalika da wani wannan waje lakum sarabila kuma Allah ya sanya maku riguna siyabun riguna mina sufi na daga sufi na gashin tumaki wal kattani da wanda ake yi daga ainihin rama zaren kirtani wal kuduni da wanda ake yi da auduga wa gaira ha da su takikumul harra waɗanda in kun kayi riguna sai su kare ku daga zahin rana auduga da ko sanyi Hussar awwalu an keɓanci na farko bi zikiri da ambato da annahu aksaru indahum eh, eh, eh, wato shi an mahi yawa inda ga larabawa da Allah ya ce taqikumul harra sai bai ce barda ba tare da cewa kuma su tuhayi suna maganin zahi suna maganin sanyi ina fata allura yanzu in kun ka kalle mu nan niya duk wanda ya samu hali ko dai ya sa babbar riga ko ya kawo wata ekot ko wata yar soyayya ya sa don mi don maganin sanyi to akwai lokacin da zai zo nan niya in mun ka shiga irin watan april Mai su kuma sai ka biɗi kaya mara nauyi su kuma don mi don maganin zahi ina fata allura don haka kaga kenan riguna da ake sakawa da tuwayi suna magan akwai na maganin sanyi akwai na maganin zahi to amma nan sai allah kawai ya ambaci maganin zahi litaqikumul harra don su kare ku daga zahi saboda zahi shi an mafi abin da su ainihin larabawan da ake saukar da qur'ani a gabansu su ya musu bisa ga sanyi la'annahu <clears throat> domin cewa shi akasaru indahum domin zahi shi an yawa a wurin su wasu rabila kuma Allah ya saukan maku da wasu irin tuhahi ta kun waɗanda ka kare ku ba a sakun wajen yaƙin ku ai harbukun wajen yakin ku ai adda'anu wurin suka wa darbi da sara fiha da a cikin wurin yaƙi kaddir'i kamar riga wal khawashini da ainihin wato abin nan mai take da suna kunkuma rigar da ake sa mai sulke wadda ke kare gaban mutum kirji ne ko kuma bayan shi bayan an kawo mai hari ko an kawo mashi sara kazalika haka nan ai ka itimami hazihin na'am kamar da Allah ya cika maku wannan ni'ima allati kaddama wadda ta gabata ya timma ni'imata haka ne yake cika ni'ima ta fi dini ga addini wa duniya da duniya alaikum gare ku la'allakum dan cewa ku tuslimun ko za ku miƙa waya tun kaduna ku jawo da hukumi zuwa ga hukunci ne idza nazartum fiha in kun yi dibo ga wannan ni'ima da Allah ya maku fa in tawallaw fa in tawallaw fa in إنما عليك البلاغ المبين وإن الله إذا سنك بعد با أي عرب سنك بيجري عن الإسلام لقبي مسلمتي فإنما حقيقة كي عليك البلاغ أبين أبس غريك يا محمد shine isar da wannan saƙo almubin mabayyin al'iblagul bayyin isarwa wadda an mabayyaniya wa ta kuma ka riga ka isar na'am يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرفون سنسن نعمة الله نعمة الله daga gare shi إنده لغريش تكي ثم ينكرونها sannan kuma sun ka koma suna musunta bi ishrakihim da yin shirkar da suke yi gairuhu da wani Allah fil ibadati ga bauta wa qauluhum da abin da suke cewa inna ma nurziku wai ana azirta su ne bi barkatil asnami sanadiyya albarkar gumakansu wa shafa'atu ha da cetonsa wa aksaruhum da yawa daga cikin kafirai masu shirka da allahumul kafiruna su ne kafirai ai aljahiduna masu yin musu inadan don taurin kai na'am min أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون واذكرك أنبتا مصر يوم نبعث رانا دمكي تايد شهيدا من شيدا min kulle ummatin ga kowace al'umma huwa nabiyuha shine annabin ta ya shahadu da zai shaida da gare ta ga aikinta na kwarai wa alaiha ko ya shaida akan ta ga mugun aikinta shine yayi shaida gare ta da imaninta da kuma kafircinta wa huwa yawmul qiyamati ita ce ranar alqiyama sun malayi uzan sannan ba za a yi izini ba lillazi na kafa ga waɗanda sun kai kafirci fil itizari a cikin kawo wani hanzari izla hujjata lamun don ba su da wata hujja au la uzan lamun ba za a yi musu izini ba fil kalami ga yin magana asalin ga asali wala hum yusta'tabun kuma ba za a yi lallashi gare su ba ai la dulabu minhum utuba ba a neman lallashi gare su wa huwa ridha shine a da su duk abin da za a yi musu in ma magana za a yi musu ranar kiyama to za a yi musu magana ni ta ta gatsa za a gatsa musu magana babu wata magana ta lallashi ai la yutlabu minhum rujua ba a neman dawowa gare su ila ma yurdallahu su aikata wai abin da za su yi don Allah ya yarda da su ba a bukata haka nan gare su na'am وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون wa iza idan dai allazina zalamu waɗanda sun kai zalunci yara sun ga al'azaba azaba annaru ita ce wuta wala yukhaffafu anhum ba a sassautawa gare su ga wannan azaba wala kuma ba su zan yun zaru ana saurara musu ba ai wala yun haluna ba a jinkirta musu anu daga azaba izara au lokacin da sun ganta na'am وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك وألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وإذا رأى الذين أشركوا إذا ودن سنك شركا سنك غا أين هو shuraka'ahum abokan tarayyar tasu wayanda sun ka ce suna bauta ma a nan duniya min ne daga shiɗanu wa gairaha da waninsu alu za su ce rabbana ya ubangiji ha'ula'i waɗannan shuraka'una su ne abokan tarayyar mu su ne mun kai shirka da su tare da gare ka allazi na waɗannan da kunna mun ka zan na da muna bauta masu min dunika mun ka bakka itirafu mushrikai suna wannan huruci ne bi annahum dan cewa su kanu khadi'in sun tabbatar da cewa sun yi kuskure fi zalika ga abin da sun ka aikata awul ko kuma suna kawo ga magana ne iltimas don nema bi an yi eh, shaɗaru iqabahum shine a raba musu azabar biyu azabar da za a yi masu a raba biyu a ba su rabi a ba abokan tare ta su rabi shi yasa suke kokarin nuna cewa yanzu ga sun yi da cewa sun yi ma Allah shirka fa alqaw ilaihimul qawla ainihin wato sai su mushrikan gumakan da ababen da suke bauta mawa sai Allah ya jewa masu izinin yin magana sai su yi magana ai a ajabuhum sai su karba masu bi kaulihim da faɗar su sai su ce masu innakum lakazibuna wallahi ku ƙarya kuka yi muna fi kaulikum gazancen ku da kuke waɗi cewa wai bar muna kun bauta muna ƙarya kuka yi ba ku bauta muna ba wa alqaw ila allahi yawma salam wa alqaw ila allahi yawma salam wa dalla anhum ma kanu yaftarun wa alqaw suna faɗin zance na assalama tsira neman tsira ilallahi zuwa ga Allah yau mai izin wannan yini ai istaslamu suna ƙoƙarin miƙa wuya da hukumi ga hukuncin Allah ba a da listiki ba bayan sun yi girman kaifin duniya nan duniya wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda sun kazo suna kirkira suna danganta ma Allah na ƙarya ya bace gare su a ran nan min anna alihatahum gama abinda suke cewa nan duniya gumakansu ta shafa ulahun za ta ceto gare su watansa ruhun za ta taimake su wannan zance ya ɓace masu sun gano ashe dai ba su kama hanya mai ƙullewa ba na'am alladhi na kafaru wa saddu an sabilin lahi zidina hun azaban fokal azabi bi ma kano yi siru alladhi kafaru waɗanda sun ka kafirce wa saddu sun ka tare mu’ansu an sabilin lahi daga bin hanyar alladini wa addini ne man il islami ta hana su su musulunta kuma su hana wani ya musulunta walhamlu alal kufuri da kokarin dora mutane ga kafirci Allah ya ce mu muna ƙara musu azaban wata azaba fokal azabi bisa ga azabarsu wato idan an ba su azaba iri guda tsakanin su waɗanda sun ka kira su zuwa ga bata da su waɗanda sun ka bi su sun ka bace in an masu azaba iri guda 50-50 ko kuma 100 bisa 100 to su waɗancan da sun kai kiran zuwa ga bata su kuma sai a yi musu ƙari sai a ƙara musu wata azaba allazi istahaqu wanda sun ka cancance ta bi kufurihim saboda kafircin su ma kanu don abin da sun ka zan yufsiduna suna yi na banna bisa dihim na tare waɗansun su daga barin imani na'am wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين واذكرك أنبتا مس يوم نبأس رانا دزام تايد شهيدا من شيدا في كل أمة دقوة الأمة من شيدا عليهم أكنسو من أنفسهم دقا كانونسو هو نبيهم شيني النبينسو وجئنا منا زوا بك دكيا محمد شهيدا كنا من شيدا على هؤلاء الأمة ai kan mu'minu al'ummar ka wadanda sun kai imani wal kafiru wadanda sun ka kafirce wa nazzalna alaykal kitaba muna saukan maka da littafi shine alqur'ani tibyanan mai bayyanawa ai bayanan dan bayani da kulli shay'in ga dukkan komi yotaju da ake da bukatuwa ilayya gare shi min amri shari'ati daga al'amarin shari'a wa marji'is sunna da makomar sunna wal ijma'i da ijma'i wal qiyas da qiyasi ilayhi zuwa gare shi wa waɗanda shirya na ga waɗanda sun kabace ƙur'ani in sun bi shi zai dawo da su ila sawabi zuwa ga daidai duk sanda kaga an rude an rasa mahita to a dawo mu ƙur'ani to da an dawo yanzu ana samun mahita wallahi tallahi da a ce mahukuntan ƙasar nan za su dawo mu alƙur'ani da duk matsalar da a ciki an walwale ta da an gane bakin zare an walwale ta za su ta mutari tarihi in dai za a gano a bi ba a ganon ba a kuma yanzu an bi yana fata an gane amma ko an gano in ba a bi ba to har yanzu akwai matsala to abin da zai hitar da al'umma daga matsala shine su dawo ma littafin Allah su gano bakin zaren matsalar sannan kuma su bi abin da littafin Allah ya ce a bi wajen walwala matsalar to shi kenan sai a yi ta amma in ba haka ba to sai dai a tafa ganiya sai kuma abin da Allah ya so Uh, wa rahamatan kuma shi ƙur'ani rahama ne li jami'il khalqi ga dukkan talikai wa hirmanul mahrum da kuma shi ƙur'ani wato a cikin shi akwai haramtawa wanda an ka haramta mawa min tafaridihi saboda wuce gona da iri ma'ana wanda bai yi imani ba ya bi abin da qur'ani ya zo to shi ko an haramta mai samun wannan rahama din duk wanda bai zo ya bi shi ba to an haramta mai samun rahama وبشرى كما شي قران بشاره ني بالجنه ده الجنه للمسلمين غ مسلمي الموحدين ما سو كدايت الله المنقادين ما سو جاوا لاحكامه غ حكمه حكمه شي العاملين ما سو ايكي بما فيه غ ابين ده ا cikin شي نعم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ان الله حقيقه الله امر ينا امرني بالعدل دين عدلتي abin da aka nuni da adalci shine at-tawassul fil umur shine kowane irin al'amari to a tsakaita kada ka kada ka yi rinjayi nan dama ko ka yi rinjayi nan hagu wani irin al'amari ka yi kokari ka tsakaita an gane ko fil umuril itiqad ga al'amarin aqida kan tauhid kamar al'amarin tauhidi a tawassu shi ma ka tsakaita bainar ta'adil kada ka ɓata siffa ta Allah wa shirki kuma kada ka yi shirka da Allah shi a tsakaitawa shi a adalci ga tauhidi wa amalan in kuma ga aiki ne ka ta'abbuda kamar bauta bi ada'il wajibati ta yin ayyukan da an ka wajauta maka al-mutawassidu abin tsakaitawa bainal baɗalati kada ka yi zanne ka miƙe ƙawahuwa ka ƙi bauta ma Allah hi da kuma ainihin wato tsoro wato uh, uh, ka zama da cewa kana mai tsoro kuma kana mai ƙauna a cikin ibada kada ka yi ibada ka sakankance ɗari bisa ɗari an karɓa kuma kada ka yanke ƙaunar ba a karɓa ba ina fata an gane shi ya shiga tsakiya wa hulƙan in kuma ga ɗabi'u ne kaljudi kamar ɗabi'ar kyauta in za ka zama mai alheri ga mutane shine almutawassidu ka tsakaita bainal buhuli, wata tabzir kada ka zama mai rowa kuma kada ka zama mai almubazzaranci duk abin da ka samu sai ka ga baya ne sannan to kada ka muka zama hakan wa shaja'a in kuma ga al'amarin sadaukantaka ne shi ma almutawassidu ka zama mai tsakaitawa bainar jubuni tsakanin tsoro wata hawuri da kuma ainihin wato gaba-gaba da kowane irin al'amari na sadaukantaka ka ce kai ainihin wato sai ka gudu ka kowa to kada ka zama haka nan sannan kuma kada ka zama mai tsoro wato kowane irin al'amari ka zama mai tsakaitawa shi yasa a wurin ko wurin ciyawa Allah madaukakin sarki ya bi bayi ne waɗanda suke allazina idan an lam yusrifu wa lam yaqtiru kana baina zalika qawama wurin alheri da ciyawa ainihin wato ba su kwabru. ba su riƙewa in sun ka in an ka iyali sawo iyali ne mutum nawa ne mutum kaza ne to abinda za a ci in an ci kowa ya lashe kwano ya aji magana a ci a rage ban yadda da wannan ba don haka in an kai abincin an ka canye in wani bako ya zo to babu abin da za a bashi to kakka zama haka ne ina fata an gane a yi abincin da kowa zai ci gwargwado ba tare da banna ba kuma in bako ya zo ana iya bashi in mai bara ya sallama ana iya bashi akwai abin da za a iya ba wani sannan kada ka zama mai almubazzaranci kuma a yi abincin badage badage ya yi yawa har ya kai ga yana lalacewa ana zubawa to kuma kada mutum ya zama haka wa kana baina zalika kawama, mutum ya zama matsakaici tsakanin ainihin wato kwabro da kuma almubazzaranci na'am wal ihsan kuma Allah ya yi muku umarni da ku zama masu ihsani abinda aka nuna da alihsan shi shine al tsarkake niyya fi tilkal umuri a cikin waɗancan al'amurra usulan ga asali wa furu'an da rassa da an ta'abu da laha shine ka bauta ma Allah fiya a cikin dukkan waɗanga abubuwa ka annaka tarahu kamar kana ganin shi wa da shafaka shufaqa tausayi ya shiga cikin wannan ala khalqin lahi bisa ga halittun Allah ka zama mai tausayawa zuwa ga halittun Allah wa ita izil qurba kuma Allah ya yi maku umarni da ku rinka taimaka ma 'yan uwanku na zumunta ku ba kowane ɗan uwa na zumunta haƙƙahu haƙƙi ne min silatin kamar sadar da zumunta ta ba sai ka ba shi wani abu ba ya zama cewa akwai dai kwantak akwai haɗuwa akwai alaƙa tsakanin ka ɗan uwanka na zumunta wa gaira ha da wani wannan takhasisan don keɓanta ba da ta'amin wato da an ce bayan an haɗu waɗancan kuma sai an ka ce ita izil kurba ai ita izil kurba yana cikin ihsani kuma yana cikin adalci to amma sai an ka ware shi shi daban an ka ambace shi saboda ainihin mahimmancin shi wayin ha kuma Allah yana hanin ku an kabiratil fahasha daga aikata babban zunubi na alfasha allati tafahasha shine aikin da yayi muni menene kubuha wato wadda ta yi muni ai tajawaza aikin da ya tsallake iyaka anil haddi ga iyaka al-ishtimali ha ala wadda yake ta tattaro akan zunubai shatta mabambanta kan zina kamar zina wa, wa jami'il kaba'ir da dukkan ayyuka na kaba'irai a shahawaniya waɗanda sha'awa jan mutum yana aikata wal kari kuma Allah ya hane ku daga abinki kullum ma yankiruhu shar'u duk abin da shari'a take ki sagiran karami kana ya zama au kabiran ko babba min ma'asi na daga sabo al gazabiyya wanda ainihin wato yake zuwa ta hanyar kushi ko wani abu mai kama da wannan wal bagai kuma Allah ya hane ku daga zalunci shine az-zulmu zalunci lin ga mutane wajen mi'il ma'asi da dukkan sabo al-wahamiyya wanda ainihin wato tunaninka zai ja ka zuwa ga aikata shi qala ibn mas'ud abdullahi dan Masa'udu ya ce hazihi wannan aya ta inna allaha ya amuru bil adl wal ihsan ajma'u ayatin fil qur'ani lil khairi wa sharri ita aya ta tattara magana alkhairi da magana sharri abdullahi dan Masa'udu ya ce walau lam yakun fil qur'ani gairaha da a ce babu wata aya cikin qur'ani in ba gaba la sadaka alaihi annahu tibyanan li kulli shay da ita dai ta isa ta sa ka gane cewa kamar yadda Allah yake cewa mun saukar da alqur'ani tibyanan li kulli shay'in to ga aya kawai ta isa ka gane haka ina fata an gane ya izukum Allah madaukakin sarki ya nemi ku wa'azi bil amri wan nahyi ta hanyar horo da abu mai kyau wan nahyi da abin ki la'allakum dan cewa ku tazakkarun ko da za ku wa'aztu na'am sunini sunini to to mu tsaya cikin daidai cikin